وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani game da abin da ya shafi cuɗani da mu'amalar dukiya tsakanin musulmi da marayu da suke hannunsu. Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani game da abin da ya shafi mu'amala ta auratayya da ke tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba a inda muka ji a aya ta ɗari biyu da da ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da doka cewa bai halatta wato mushirikai a auri mushirikai mata ba har sai sun musulunta a inda Allah ya ce lallai baiwa mumina ta fi alkhairi fiye da mushirika ko da ku ta burge ku ita mushirikar sannan Allah ya bayyana cewa bai halatta a aurar da 'ya'ya mata ga waɗanda suke mazaje mushirikai ba ne, Allah ya bayyana cewa lallai waɗanda suke muminai ne to lallai sun fi alkhairi fiye da waɗanda suke mushirikai ko da ku waɗannan mushirikan suna burge ku suna ba ku sha'awa bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani game da abin da ya shafi hukuncin auratayya tsakanin waɗannan mabambantan addinai addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba kamar yadda muka yi bayani a baya kuka ji cewa ya halatta musulmi ya auri kitabiyya ko nasraniya ya halatta amma bai halatta kirista ya auri musulma ba bai halatta waliyi ya ɗauki ‘yar shi musulma ko wacce take hannun shi a matsayin ruku ya aura ta ga wanda yake mushriki ne ko wanda yake kirista ko wanda yake ba yahude ba wannan bai halatta ba to bayan mun ji waɗannan ajiya sai muka ji ayoyin da suke bayyana hukunce-hukuncen da suka shafi mata da al'ada da ke zuwar wa mata a inda muka ji cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna tambayar annabi game da hukuncin al'ada da ke zuwar wa mata annabi ya ba su amsa ya ce ita al'ada wato najasa ce cuta ce ƙazanta ce don haka a nisanci saduwa da mata a sa'ad da suke al'ada Allah ce kada ku kusance su da saduwa har sai sun tsarkaka jinin ya ɗauke musu idan jinin ya ɗauke suka yi wanka ko suka yi taimama idan babu ruwa ko suka yi alwala Allah maɗaukakin sarki ya ce ku zo musu ta inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku lallai Allah maɗaukakin sarki yana son masu yawan tuba idan sun yi zunubi kuma Allah yana son waɗanda suke masu tsarki daga najasa bayan nan bayan mun gama bayyana hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai al'ada a inda muka ji cewa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi ɓawafi ba kamar yadda mijinta ba zai sadu da ita ba a ayar gaba sai muka ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana bayyana abin da ya halattar wa maza game da matansu a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai matayenku kamar gonakinku ne don haka ku zo wa gonakinku ta inda kuka so. wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya tana bayyana halaccin saduwa da mace a kowane irin yanayi matukar dai za a sadu da ita ne ta gaba ta farjinta ta al'aurarta ba kuma za a sadu da ita bane a sa'ad da take al'ada kuma ba za a sadu da ita bane ta dubura lallai in dai har za ka zo wa iyalinka ta kowane yanayi to wannan gaba tana bayyana halaccin haka shine daidai gabar da Allah ya ce an nashi itum ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunanku abubuwan da za su amfane ku na alkhairi tun daga duniya har lahira wasu malamai suka ce addu'a a lokacin saduwa da iyali wasu suka ce neman ɗa wanda idan ka mutu zai rika yi maka addu'a lada zai rika kaiwa zuwa kabarinka wasu malamai sun yi tafsirai waɗanda ba waɗannan ba amma dai malamai suka ce wa kaddimu li anfusikum addu'a a lokacin saduwa da iyali da niyyar cewa za ka samu ɗa ne don yayi maka addu'a bayan ka rasu Allah maɗaukacin sarki daga ƙarshe ce ku ji tsoron Allah kuma ku sani lallai za ku haɗu da Allah duk abin da kake in har ka san za ka haɗu da Allah kuma Allah zai maka sakamako na irin aikin da ka aikata in alkhairi kaga alkhairi idan aka san haka kaga aka san haka to lalle wannan akwai abun wa'azantarwa ga dukkan musulmi lalle su ji tsoron Allah game da bin dokokin Allah maɗaukakin sarki da nisantan ababen da Allah maɗaukakin sarki ya haramta da wannan ne za su samu kyakkyawan sakamako in sun haɗu da Allah Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe ya ce ka yi albishir ga waɗanda suke muminai da aljanna Mana ka yi wa muminai albishir ɗin aljanna Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da digadiganmu Allah ka saka mu aljanna a ayar yau inda za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da hudu Allah maɗaukakin sarki ne yake cewa wala ta ja'alullaha urdatan li lallai ku muminai lallai ku musulmi kada ku sanya Allah ya zama shine katanga ya zama shine shamaki game da rantsuwoyi da kuke yi wannan ya hana ku an tabarru ya hana ku biyayyar Allah wa tattaku kuma ya hana ku aikata ayyuka na tsoron Allah wa tuslihu bainan nas kuma kada ku sanya rantsuwoyi da kuke ga Allah rantsuwa da kuke yi da sunan Allah to kada ku sanya shi ya zama abin da zai tare ku ya hana ku yin sulhu a tsakanin mutane wannan ayar jama'a abin da take so ta karantar da mu shine lallai musulmi kada ya zama rantsuwa da yake yi ga Allah madaukakin sarki ya rantse da Allah lallai kada wannan rantsuwa ta zame mishi katanga kada ta zame mishi shamaki kada ta zame mishi hadizan. kada ta zame mishi abin da za ta hana shi aikata ayyuka na ɗa'a. ma'ana Allah ya ce kada ku sanya rantsuwoyi da kuke yi ga Allah ku sanya Allah rantsuwar da kuke da shi rantsuwar ta hana ku an tabarru ta hana ku ayyuka na ɗa'a ga Allah maɗaukacin sarki a cewa ne sada zumuncin da ke tsakaninka da na ɗan uwanka sai ka ce ai ya ɓata min rai kuma na yi rantsuwa wallahi ba zan ƙara sada zumunci ba kuma ai ka riga ka rantse to wannan rantsuwa kada ta sanya ta zama shamaki tsakanin wannan aiki na da'a don sada zumunci jama'a aiki ne na da'a ko ba aiki ne na da'a ba aiki ne na da'a to kada ka sanya rantsuwar da kake ga Allah ka rantse ba za ka yi kaza ba ka rantse ba za ka je wurin wani ba ka rantse ba za ka yi wa wani magana ba to wannan rantsuwar da kai da Allah to kada ta sanya ta zama shamaki da za ta katange ka daga aikata wannan aiki na alkhairi wa tattaku sannan kada ku sanya rantsuwoyi da kuke yi ga Allah su zame muku abin da zai tare ku daga tsoron Allah bin umarnin Allah nisantan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tuslihu bainan nas sannan kada ku sanya rantsuwa da Allah ta zame muku shamaki katanga da za ta katange ku ta hana ku sulhu a tsakanin mutane wane da wane sun yi rikici sun samu rashin jituwa ka yi ƙoƙarin sulhunta su basu su sulhuntu ba sai kai rantsuwa ka ce ba za ka ƙara shiga tsakaninsu ba ba za ka ƙara daidaita tsakaninsu ba to wannan rantsuwa da kai ana so ka janye ta abu na farko kada ka sanya ta zama abin da za ta katange ka daga yin sulhu a tsakanin mutane lalle ka janye rantsuwar to sa'an nan sai kuma ka je kai kafara dan abin da kai rantsuwa akai ba za ka aikata ba ka'idar ita ce aiki ne na alkhairi ko ba na alkhairi bane idan na alkhairi ne to lallai ka janye wannan rantsuwa taka sa'an nan sai ka aikata aikin wannan shine abin da ayar take nufi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce daga ƙarshen ayar wallahu sami'un alim lallai Allah mai ji ne ga maganganu da kuke faɗi duk abinda ka faɗa Allah yana ji alimun kuma Allah yana sane da abin da ka ƙudirce a cikin zuciyarka hadisi ya tabbata jama'a a cikin bukhari da muslim daga sahabi abdurrahman ibn samara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man halafa ala yaminin duk wanda yayi wata rantsuwa yayi rantsuwa akan wani abu annabi ce far'a ghairaha khairan minha sai ya tarar cewa ya ga cewa lallai abin da ya rantsuwa a kai ba zai aikata ba to wannan aikata abin ya fi alkhairi annabi ya ce falyatin Lazihu huwa khairun to lallai ya aikata abin da yake shine mafi alkhairi ka ce ba za ka yi mawana magana ba ka ce ba za ka ci gaba da karantar da suwana ba ka ce ba za ka ci gaba da kaza ba ba za ka sada zumunci kaza ba ba za ka ciyar da suwana ba saboda an bata maka rai to ciyarwar sada zumuncin yi ma suwana magana sulhu tsakanin wane da wani kun ga alkhairi ne ko annabi sai ya ce falyati allazi huwa khairun to ya aikata abin da yake alkhairi ne wal yukaffir an yaminihi sannan sai ya kafarar waccan rantsuwa da yi ma'ana rantsuwar bata tafi a haka ba ko to amma kuma ba a ce ya doge akan rantsuwar ba dan in ya tsaya akan rantsuwar cewa ba zai aikata kaza ba saboda ai ya riga ya rantse, to kun ga wannan ayar ya zama da shi take kenan dan Allah ya ce wala taj'alullaha urbatan liaymanikum kada ku sanya rantsuwa da kuke ga Allah ya zame muku urbatan aymani'an wa hajizan abinda zai hana ku ya tare ku daga an tabarru yi ma Allah biyayya wa tuslihu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas da haka kun ji wannan hadisi jama'a wannan hadisi abin da yake karantar da mu yana ƙara bayyana mana wannan aya cewa duk sa'ad da ka kai rantsuwa a kan abu kaza ko ba za ka aikata ba ko za ka aikata ko ba za ka ƙara zuwa masallacin suwa da ba kai rantsuwa a kai to lallai zuwa wurin alkhairi ne to ka karya wannan rantsuwar taka an fahimta jama'a sa'an nan sai kuma ka je ka aikata wannan abu da yake alkhairi sa'annan ya ƙara tabbata jama'a a cikin hadisi da al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito har wa yau daga sahabi abu musal ash'ari Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yarda a gare shi wannan sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inni wallahi ya ce lallai ni ina rantsuwa da Allah in sha Allah annabi ya ce kuma in Allah ya yarda kaji istisna'i a cikin rantsuwa kenan za mu zo za mu tattauna wannan nan gaba kaɗan insha Allah annabi ya ce lallai ni ina rantsuwa da Allah kuma insha Allah la halifu ala yaminin babu wata rantsuwa da zan yi na ƙin aikata kaza ko aikata kaza na rantse na ce ba zan yi ba ko zan aikata annabi ya ce fa'ara ghairaha khairan minha sai na ga na aikata wannan abin shine alkhairi annabi ya ce illa a taitun lazi huwa khairun face sai na aikata na tafi zuwa ga abin da yake shine alkhairi wata halaltuha sannan sai na karya waccan rantsuwa da ni. ina fata jama'a mun fahimta yanzu kun ga a waccan wancan hadisi na baya annabi yana ba musulmi umarni ne yana karantar da musulmi ne cewa duk wanda ya rantsuwa cewa ba zai aikata kaza ba ko zai aikata kaza sai ya ga aikatawan ko rashin aikatawan shine alkhairi to annabi ya ce kafarar rantsuwan shi to sa'annan sai ya aikata abin da yake shine alkhairi ina fata an fahimta a cikin wannan hadisi na biyu kuma abinda annabi yake so ya karantar da mu musamman game da fassara wannan ayar annabi yana bayyana mana halin da shi da kanshi ya samu kanshi a kai ne ma'ana annabi idan ya yi rantsuwa ba zai aikata kaza ba ko zai aikata kaza sai ya tarar wannan abin shine alkhairi to annabi aikata abin yake sai yayi kaffara ina fata mun fahimta kenan yanzu kun ga wannan aya tana ƙara tabbatar da mecece shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da kai musulmi kai rantsuwa cewa ba za ka yi kaza ba ko ba za ka yi kaza ba ko kuma za ka aikata kaza ka rantsuwa abin sai ya zama alkhairi wace shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga waɗannan hadisan su ne suka bayyana mana ina fata mun fahimta don haka a takaice abinda wannan ayar jama'a take karantar da mu lallai Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga dukkan al'umma gaba ɗaya cewa duk sa'ad da kai rantsuwa da Allah cewa ba za ka aikata kaza ba ko za ka aikata kaza sai ya zama wannan abin alkhairi ne to abin da yake daidai abin da ayar take karantarwa to lallai ka aikata wannan abin sannan sai kai kafarar rantsuwa da kai ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kamar yadda al-imam qurtubi ya bayyana a cikin tafsirin shi karkashin fassara wannan ayar yake cewa a sa'adda a sa'adda wannan hadifatul iski ta faru wannan jita-jita da munafukai suka yada game da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Aisha ta yi zina cewa Aisha ta yi kaza da labarai suka bazu cikin gari aka ta tattaunawa aka ta labari waɗannan ayoyi suka sauka a cikin suratu annur suka tsarkake Aisha daga abin da ta yi ko kuma daga abin da munafukai suke da'awan ta yi afuwan ina fata mun fahimta daga abin da munafukai suka yada cewa aisha ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda riwayoyin hadisin suka bayyana annabi yazo ya samu aisha ya mata albishir har take tambayin shi cewa shin mafarki kai Allah ya nuna maka bara'ata cewa abinda ake tuhumata da shi ƙarya ne ko ku a'a Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da ayoyi annabi sai ce a ai Allah ne ya saukar da ayoyi daga saman bakwai ya barrantar da ke daga abin da munafukai suke yaɗawa na cewa kin yi kaza kin yi kaza a wannan lokaci ne jama'a har ta kai ga daga cikin waɗanda suka yaɗa waɗannan ƙarairai da wannan jita-jita na cewa Aisha ta yi kaza daga cikinsu akwai wani sahabi mai suna misbah ibnu asasa wannan sahabi ne jama'a wanda ya halarci yakin badar yana da darajoji a musulunci amma duk da haka sai aka samu matsala ana tattaunawa ya zona a wurin ana ba da labari ya yi dariya wannan abu da ya faru da shi sai sayyidina abubakarin ya ce wallahi ba zai ƙara ci da shi ba dama dai kwanan shi a gidan abubakar yake jama'a mun fahimta da kyau ma'ana talaka ne sannan yana da jibincin jini da shi sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ɗauko shi yana ci da shi sai ya ga idan wasu suna yaɗa jita-jita a kan iyalina ma'ana 'yata da ke gidan annabi kai da kake cin abinci a gidana ya kamata ka shiga cikinsu jama kun fahimta da kyau sayyidina ne sai ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara ci da shi ba duk wani taimako da yake nema ba zan ƙara mushi ba nan da nan Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da waccan aya Allah maɗaukakin sarki ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum ulul fadli minkum masu dukiya daga cikin ku ishara zuwa ga sayyidina abubakar Allah ya ce la ya atali kada su yi rantsuwa kada su rantse cewa ba za su yi an yi utu ulil qurba cewa ba za su taimaka ma dangin su na kusa ba ba za su ci da su ba ba za su yi musu hidima ta yau da kullum ba kada su yi rantsuwa cewa ba za su ƙara yin wannan ba saboda duk waɗannan ai ayyuka ne na alkhairi kada su rantsuwa cewa ba za su bai wa danginsu na kusa ba da mabukata da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah Allah sai ce wal ya'fu wal yasfahu su yafe su kawar da kai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba ku fatan ba ku ƙaunar Allah ya gafarta muku ai kuma kuna zunubi Allah ce ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai tausayi ne ga bayan shi wannan aya tana sauka jama'a sayyidina Abubakar nan take yace wallahi Allah ina kauna ina fatan ka gafarta min Allah ina fatan rahamarka Allah na janya wannan rantsuwa tawa misba ya dawo ya ci gaba da cin abinci kwanan gidan shi ya dawo ɗinkin sallah za a ci gaba da mushi ina fata mun fahimta yanzu kun ga wannan aya tana ƙara tabbatar da fassara wannan aya da muke karatu a kanta cewa dukkan wata rantsuwa da za ka yi na ba za ka aikata kaza ba ko za ka aikata kaza sai ya zama aiki ne na alkhairi suwa ne sun fata maka rai ka ce ka bar makarantar ba za ka ƙara dawowa ba ka bar masallacin ba za ka ƙara karantar da su ba ka bar ɗaliban sun ɓata maka rai ba za ka ƙara musu karatu ba to wannan rantsuwa da kai kai ka kafararta sannan ka koma ka ci gaba da aikata aiki na alkhairi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a cikin wannan aya jama'a daga cikin fawaid da za mu fitar a cikin wannan aya banda waɗanda muka ambata wannan aya jama'a tana karantar da mu Hali game da yawan rantsuwa yawan rantsuwa ba ɗabi'a ba ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta musulmin ƙwarai ba yawan rantsuwa ba a tambaye ka ba an tambaye ka ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan jama'a ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ina fata mun fahimta a cikin alkur'ani suratul qalami Allah maɗaukacin sarki ya kwaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kada yayi da'a ga mai yawan rantsuwa Allah ya ce wala tuti kullu hallafin mahin Allah ya ce kada kai da'a ga mai yawan rantsuwa wannan aya jama'a tana karantar da mu ba ɗabi'a ce ta musulmin kwarai ba yawan rantsuwa ina fata an fahimta yana daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu jama'a وفيه لا يجوز الحلف بغير الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته wannan aya jama'a tana karantar da mu bai halatta ba ka rantse da wani abu daban wanda ba sunan Allah ba ko ba siffa ce ta Allah ba ko kuma wani abu makamancin wannan mana bai halatta ka rantse da wani abu ba in ba Allah ba ka rantse da wani wannan shirka ce ba daidai ba ne ka rantse da sarkin musulmi ka rantse da rawanin wani da girman wani da kazan wani ka rantse da shekarun wani wannan jama'a shirka ce a musulunci ba daidai ba ne lallai musulmi ku nisance shi abin da ya tabbata game da rantsuwa shine ana rantsewa ne da Allah ko da sunan Allah ko kuma da siffa da ta tabbata wato ga Allah maɗaukacin sarki duk abin da ba wannan ba jama'a ba a rantsuwa da shi ya zo a cikin hadisi da al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi sayyid na umar wata rana suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za su dawo daga wato suna tafe za su dawo daga wurin yaƙi sayyid na umar sai ya rantse da mahaifin shi annabi sai ya jiyo shi yana rantsuwa da mahaifin shi yana rantsuwa da mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa da shi inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah ya hana ku ku rantse da ubanninku da iyayenku faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut da haka duk wanda ya tashi rantsuwa da ya tashi rantsuwa to lallai ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakin shi ya shiru ta haka jama'a ba a rantsuwa da wani abu in ba da sunan Allah ba sunan Allah da ya tabbata a Qur'ani da sunna ba a rantsuwa da wani abu in ba da siffar Allah ba siffar da ta tabbata a Qur'ani da sunna da haka jama'a bai halatta ba rantsuwa da wani Allah wannan wani kowaye komin darajar shi ko mun ɗaukakar shi ko mun matsayin shi ba a rantsuwa da kowa sai da Allah maɗaukacin sarki za ka iya cewa wallahi za ka iya cewa billahi za ka iya cewa na rantse da alƙur'ani saboda alƙur'ani ba halittar Allah ba ne siffa ce daga cikin siffofin Allah to ya halatta ka rantse da alƙur'ani ya halatta ka rantse da wani ɓangare na alƙur'ani ko gaba ɗayan shi ya halatta ka rantse da sifa daga cikin siffofin Allah za ka ce na rantse da izzar Allah na rantse da fuskar Allah na rantse da hannun Allah waɗannan dukkansu siffofi ne na Allah maɗaukakin sarki tabbatattu gare shi a bisa yadda ya tabbatar wa kanshi to ya halatta kai rantsuwa da su kamar yadda nasoshi na alkur'ani da sunna dukkansu sun tabbatar da haka to sa'annan jama'a yana daga cikin darussa da za mu koya a cikin wannan aya faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, wallahu sami'un alim Allah maɗaukakin sarki mai ji ne ga maganganun bayi kuma masani ne game da abubuwan da suka ƙudurce a cikin zukatansu a cikin wannan gaba mu wato fa'idantu da lallai a cikin wannan aya akwai tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki guda biyu sifar farko ita ce sifatu sam'i sifa ta biyu ita ce sifatul ilmi don da Allah ya ce wallahu sami'un lallai Allah mai ji ne kun ga sami'un suna ne na Allah wanda dukkan sunan Allah akwai siffar Allah a ƙarƙashin shi ba kamar yadda mu'tazilawa suke cewa ai dukkan sunayen Allah a alam ne ba ausaf bane ma'ana suna ne alami wanda ba a tsago ba a cire siffa daga cikin shi sun gudanu a bisa wannan ka'idar ne wato saboda irin aƙidar da suke da ita na inkarin siffofin Allah gaba ɗaya don mu'tazilawa ba su yadda a siffanta Allah da siffofin da Allah ya kira kan shi a ƙur'ani ko sunna ba wannan ta kai su ga cewa dukkan sunayen Allah to a alam ne ina nan alami alami shine sunan da ba a cire sifa a ƙarƙashin shi da aka a ƙarƙashin wannan sai suka ce dukkan sunayen Allah a alamu ne jama'a wannan kuskure ne ba daidai ba ne aƙidar ahalus sunna ita ce dukkan sunan Allah a ƙarƙashin shi akwai siffar Allah amma ba dukkan siffar Allah ne take ɗauke da sunan Allah ba Allah ya sa jama'a kun fahimci ka'idar Allah as-sami'u ne dan ya ce wallahu sami'un wannan kalmar suna ne ga Allah maɗaukacin sarki to a cikin sunan akwai sifatu sam'i ina fata jama'a mun fahimta kamar yadda nan da ya ce alimun Allah masani ne to wannan sunan kenan siffar da ke ƙarƙashin sunan ita ce sifatul ilmi ina fata mun fahimta kaga kenan a cikin waɗannan sunaye na Allah guda biyu as-sami'u da al-alimu sai muka samu siffa a ƙarƙashin su sifatu sam'i da sifatul ilmi ina fata jama'a muna fahimta to kun ga wannan ka'idar cewa dukkan suna ƙarƙashin shi akwai sifa ina fata mun fahimta to amma ba dukkan sifa ne yake ɗauke da sunan Allah ba misali jama'a yana daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki akwai sifatul makari akwai sifatul kaidi saboda Allah maɗaukakin sarki ya danganta waɗannan siffofin zuwa gare shi mazabin ahal sunna shine tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kanshi tabbatarwa Allah abin da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatarwa Allah a cikin ingantattun hadisai to Allah ya tabbatar wa kanshi sifatul makari da sifatul kaidi a matsayin sifa to ba daidai ba ne ka tsago suna daga wannan siffofin guda biyu a bisa ka'idar ba dukkan sifa ne ke ɗauke da sunan Allah ba ina fata mun fahimta a ƙarƙashin wannan ba za ka ce Allah sunan shi almakiru ba jama'a kun fahimta da kyau ba za ka ce Allah almakiru ba ne saboda yana da sifatul makari ba za ka faɗi wannan ba ba za ka ce Allah alka'idu ba ne saboda yana da sifatul kaidi saboda ƙa'idar ita ce ba dukkan siffa ba ne yake ɗauke da suna amma dukkan suna yana ɗauke da siffa ina fata jama'a mun fahimta Allah albasiru ne a ƙarƙashin sunan akwai sifatul basari ina fata mun fahimta Allah as-sami'u ne a ƙarƙashin sunan akwai sifatu sam'i Allah al'alimu ne a ƙarƙashin sunan akwai sifatu ilmi ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a aya ta biyar. Allah maɗaukacin sarki ya ce wato wala da Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah ya ce la yu'akhidhukumullah Allah maɗaukacin sarki bai kama ku billaghwi fi aymanikum da yasasshiyar magana da kuka yi a cikin rantsuwoyinku rantsuwa ce zakai sai ya zamto lagau ya shiga cikinta. menene lagau hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari daga Aisha Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yarda a gare ta take cewa abinda ake nufi da allagau shine faɗin ka kai a cikin maganganu na al'ada na yau da kullum da kake ka ce la wallahi ko bala wallahi da an yi magana sai ka ce wallahi tallahi wane ina kwana sai ka ce lafiya lau an tashi lafiya wallahi lafiya lau ya kaza wallahi lafiya lau ina fata jama'a mun fahimta irin wannan rantsuwar aisha ta ce ita ce lagawul yamini haka bukhari ya ruwaishi wannan hadisi daga aisha a lambar hadisi na 1463 ina fata da mun fahimta dan haka Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah bai kama ku da allahu ya sashiyar magana magana mara amfani wacce ba ta da ma'ana wacce ba ta da fa'ida rantsuwar da kuka yi ba tare da kudirin zuci ba Allah maɗaukakin sarki bai kama ku da irin wannan rantsuwar. Yama mun fahimci wannan fassara da kyau kuwa wasu suka ce abin da ake nufi da lagu a wannan aya shine ka rantse a kan abu kana tunanin kaza ne daidai sai ya zama ya bayyana a akasin yadda kake tsammanin shi Yama mun fahimta da kyau wane ya zo makaranta sai ka ce wallahi ya zo ana bincikawa sai aga bai zo makaranta ba yanzu ka ga wasu malamai suka ce wannan ita ce lagawul yamini suka ce ita ce ma ya halifu bihi ala abinda za ka yi rantsuwa a kai a bisa zato fayakunu bai kunu bi sai a wayi gari a ga abinda ka yi rantsuwa a kai saɓanin haka ne ina fata mun fahimta wane kana da kuɗi sai ka ce wallahi ban da shi kai ma ka manta ka shafa aljihunka sai kuma ka ga kuɗi a ciki yanzu kaga saɓanin abin da kai rantsuwa a kai ya bayyana gare ka ko wasu malamai suka ce wannan ita ce lagawul yamini daga cikin malaman da suka fassara wannan aya a haka akwai haburul umma abdullahi dan abbas akwai abu huraira akwai malik ibnu anasin imamu dalil hijira akwai al al'imamu abu hanifa da wasu jama'a daga cikin malaman salaf magabata wasu kuma suka ce abinda ake nufi da laghul yamin shine rantsuwa cikin abin da yake saban Allah ne ya ce wallahi sai ya sha giya malamai suka ce wannan ita ake nufi da laghul yamin a wannan magana wasu suka ce abinda ake nufi da laghul yamini shine rantsuwa a cikin fushi ranka ya ɓaci matarka ta ɓata maka rai sai ka ce wallahi ba za ka tsara kaza ba a cikin fushi wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da lagawul yamin ina fata jama'a mun fahimta abinda maganar da take daidai jama'a waɗannan maganganu guda hudu da malamai suka yi game da fassara lagawul yamin abin da yake daidai shine maganganu guda biyu na farko magana farko da aka ruwaito daga Aisha da take fassara ma'anar lagawul yamin da cewa shine rantsuwar da za ka yi ta yau da kullum ba tare da ka kudirce ƙulla rantsuwar a ranka ba da zaka ce la wallahi bala wallahi da kuma ma'anar wato waccan magana da aka ruwaito daga waɗancan sahabbai wato magana cewa ka rantse a kan abu sai saɓanin shi ya zama ya tabbata ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da lagawul yamin Allah dai cewa ya la akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum lalle Allah madaukakin sarki bai kama ku da yasasshiyar rantsuwa da kuke a cikin maganganunku a cikin rantsuwoyinku walakin akhidukum lalle Allah madaukakin sarki yana kama ku ne bima kasabat qulubukum da abinda zukatanku suka kudirce da abinda zukatanku suka asalin kudirce na niyya suka nufa na aikatawa kamar yadda ayar suratul ma'ida take ƙara tabbatarwa kasbul qulubi shine Allah yace la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman menene abin da rayukanku suka kudirce zukatanku suka ayyana to wannan shine Allah madaukakin sarki yake kama ku da shi ina fata ma mun fahimta Allah madaukakin sarki yace wallahu ghafurun halim lalle Allah ghafurun Allah mai yawan gafarta wa bayin shi ne zunubai da suke aikatawa halimun sannan Allah maɗaukakin sarki mai juriya ne jama'a kun ji waɗannan maganganu da malamai suka yi game da wannan aya da haka abinda wannan aya jama'a take karantar da mu abinda ayar take bayyana mana rantsuwa nau'i biyu ce akwai lagawul yamini ma'ana rantsuwar da Allah maɗaukakin sarki bai kama ku da ita idan ta faɗo a cikin bakunanku idan mu'amalolinku na yau da kullum irin waɗannan rantsuwa ta faru Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ku da irin wannan rantsuwar ba ina fata ma mun fahimta ina ma'anar rashin kama ku da wannan rantsuwar shine babu kafara a kanta ina fata ma mun fahimta malamai suka ce laghwul yamini la kafarata laha ina fata mun fahimta to sannan nau'in rantsuwa na biyu wanda wannan ayar take ɗauke da shi shine al-yaminul munaqada ita ce rantsuwar da asad da bakinka ke furtata, to a lokacin zuciyarka kuma tana kudirce da abinda da bakinka yake furtawa jama'a mun fahimta da kyau to irin wannan rantsuwar ita ce Allah maɗaukakin sarki yake kama bayi da shi ta yadda idan har suka warware irin rantsuwar to kafara ta lazumce su lalle sai sun yi kafara ita ce kafarar da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ta a ragowar waccan aya ta suratul ma'ida da Allah ya ce fa kafaratuhu ifa'amu asharati masakin kafarar wannan rantsuwa al-yaminul munaqada rantsuwar da zuciyarka ta kudirci kafarar irin wannan rantsuwar Allah madaukakin sarki ce ifa'amu asharati masakin ciyar da miskinai guda goma auki suwatuhum ko tufatar da su au tahariru raqaba ko kuma ka yanta baiwa mumina ina fata mun fahimta waɗannan za ka yi su ne a matsayin kafarar waccan rantsuwar da kai duk wacce ka ɗauka ta yi ciyarwa ka ɗauka ka ɗauki tufatarwa ne ka ɗauki yanta baiwa ne duk wanda ka ɗauka a tsakankanin waɗannan to yayi inna ma dai abin da ake so ka fahimta a duk sa'ad da kai rantsuwa Ka warware wannan rantsuwar kuma ita rantsuwar ta zama alyaminul yaminul munaqada to lallai ka kafarar ɗayan abubuwan can guda uku ya lazumce ka ala takhyir mana kana da zaɓi wajibi ne ka yi amma kana da zaɓi za ka iya ciyarwa za ka iya tufatarwa za ka iya ‘yanta baiwa za kuma ka iya yanta baiwa a karan farko kuma za ka iya tufatarwa kuma za ka iya wato asalin ciyarwa ma'ana wannan malamai suna kiran shi alwajibul muhayyar ma'ana wajibi ne wanda kana da zaɓi a kai ko kai wancan ko kai wannan ko kai wannan amma dai wajibi ne a kanka Allah maɗaukacin sarki ce idan baka samu dama ba idan baka samu damar ɗayan abubuwan can guda uku ba Allah ya ce famallam ya yajid ko famallam ya yajid sai ce mene fasiyamu salasati ayyami sai yayi azumin kwanaki guda uku Allah sai ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsuwar ku idan kun yi ma'ana idan kuka yi rantsuwa kuka warware to lallai wannan ita ce kafarar da ta lazumce ku Allah daga ƙarshe sai ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku ku kula da harsunanku ku daina yawan rantsuwa yawan rantsuwa jama'a ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki idan kuma ta kama an yi za a warware ta to lallai ka fara ta lazumce ka ina fata mun fahimta haka wani ya faɗi yana siffanta mutanen kirki yana waƙe wani gwanin shi yana bayyana ɗabi'un shi da halayen shi yake cewa kalilul alaya hafizul liyaminihi yana da ƙarancin rantsuwa yana da kiyaye rantsuwar shi baya sakinta tana tafiya yadda ya ga dama sannan ya ce wa in sadarat minhul aliyatu barrati idan ko rantsuwa ta fito daga bakin shi duk da bai yi to shikenan sai ya barrantar da kanshi daga wannan rantsuwar da yayi ta hanyar yin kafaran ɗayan waɗancan ababe guda uku ala takhir in bai samu dama ba sai ya azumin kwana uku ina fata jama'a mun fahimta wannan nau'i guda biyu na rantsuwa laghul yamini da al-yaminul munaqada watan wannan ayar ta zo da ambatansu akwai nau'i na uku na rantsuwa jama'a wacce wannan ayar bata zo da bayanin shi ba innama hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo da ambatansu a cikin sahihul imam bukhari da sauran littattafan sunna wannan hadisi jama'a al-imam bukhari ne ya ruwaice shi daga sahabi abdullahi dan amru dan as annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al kabair manyan zunubai manyan kaba'ir kabiratu ina fata mun fahimta annabi yake cewa al-ishraku billah shine shirka ga Allah wa uququl walidain da tawaye ga iyaye bijire wa iyaye kin yi wa iyaye biyayya da kin kyautata musu wa qatlun nafsi da kisan kai annabi sai ya ce wal yaminul ghamus da rantsuwa wacce take dilmiya ma'abocinta a gidan wuta annabi ya ce waɗannan to suna daga cikin alkaba'ir yanzu wannan hadisin menene dalilin da ya sa muka kawo shi shine dan ya ambata mana nau'i na uku na rantsuwa ita ce wace irin rantsuwa jama'a al-yaminul ghamus al-yaminul ghamus annabi sai lissafa al-yaminul ghamus daga cikin al-kaba'ir jama'a menene al-kaba'ir menene kabira manyan laifuffuka manyan laifuffuka kenan akwai karamin laifi manyan laifuffuka akwai ƙaramin laifi kenan in ce wannan ƙarami ne don haka na aikata tun da na kauce wa babban laifi haka jama'a jama'a abinda ake nufi da alkabira jam'in shi alkaba'ir kamar yadda al'imamu zahabi a cikin littafin shi alkaba'ir mukaddima yake cewa dukkan wani zunubi da duk wani laifi da duk wani aiki wanda alƙur'ani ya zargi me shi ya aibanta me shi ya tsine wa mai shi ko ya alkawarin azaba ga mai aikata wannan laifin ko alkawarin haddi a nan duniya ko azaba a lahira ko nisanta daga rahamar Allah imamu zahabi ya ce to wannan shi ne ake kira da alkabiratu jam'in shi alkaba'ir ina fata jama'a mun fahimta to wannan jama'a al ghamus yana daga cikin manya-manyan kaba'ira wanda maganar da malamai suka yi mafi inganci shine idan mutum ya samu kanshi a irin wannan rantsuwa ta al-ghamus to babu kafara akan ta ma istighfari zai tai da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki cewa ba zai ƙara wannan aikin ba dan al ghamus jama'a shine rantsuwa akan ƙarya ka san ƙarya kake yi ka san abin da za ka faɗa ƙarya ne amma sai ka yi ta rantsuwa billahi ilaha na rantse da Allah na rantse da girman Allah na rantse da kaza amma fa kai a cikin ranka ka san ƙarya kake yi wannan ita ake kira da alyaminul gamus malamai suka ce tana dilmiya mai ita a gidan wuta tana dilmiya mai ita a cikin zunubi tana dilmiye mai ita a ƙarƙashin gidan wuta don haka musulmi mu nisanci irin waɗannan rantsuwoyi waɗanda suke na ƙarya ne don abin mamaki jama'a wallahi jama'a waɗannan ɗabi'un ba na musulmi ba ne amma abin takaici za ka ga musulmi yana da'awar shi musulmi ne ba wannan ba yana cewa ahalus sunna ne ba wannan ba yana kiran kanshi salafi ko ɗan salafiya ko ana kiran shi yana amsawa amma da ma zai ƙarya zai ƙarya duk waɗanda yake faɗa ma sun san ƙarya yake faɗi amma zai yi rantsuwa ya ce billahin lafi na rantse da Allah na rantse da kaza na rantse da kaza amma fa ya san ƙarya yake yi daga baya in an same shi sai ce to ai kaza ne to ai kaza ne ba ka ganin kaza in na ce kaza ai na yi ma kaina kaza amma fa al-yaminul ghamus ne jama'a wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske akan wannan Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun ji waɗannan su ne nau'in rantsuwa guda uku waɗanda yake haramun ne ka aikata waɗayan wato wannan na ƙarshen wanda idan ka aikata alyaminul yaminul munaqada abin da ya lazumce ka shine kaffara wancan kuma yaminul laghwi to Allah maɗaukacin sarki bai kama ku da ita haka Allah maɗaukakin sarki ce la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah bai kama ku da allahu ya sashiyar magana fi aymanikum da ta faɗo cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum lalle Allah yana kama ku ne kadai da abinda zukatanku suka kudirce abinda zukatanku suka yi tsururar shi Allah maɗaukacin sarki sai ya ce wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki ghafurun Allah madaukakin sarki mai yawan gafartawa bayin shi ne in sun yi laifi halimun sannan Allah madaukakin sarki mai juriya ne jama'a ba zan wuce wannan gabar ba zan yi mana isharar wani littafi wanda yake dauke da hukunce-hukuncen rantsuwa da abin da ya shafi hukunce-hukuncen kafara da nau'in shi da abin da ya shafi hukunce-hukuncen shi da fiƙihun shi gashi fiqhul kaffarat fiqhul kaffarat anwa'uha wa ahkamuha fiqhul kaffarat anwa'uha wa ahkamuha ta'alifu ad-doktor Muhammadun al-Qayyati gashi dan uwana kamata ka nemi wannan littafi musamman game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen rantsuwa da abin da ya shafi kafara me ya kamata a yi kafara da shi a wace irin rantsuwa ce ya kamata a yi kafara to lallai waɗannan wato matsaloli malamin ya yi ƙoƙarin tattauna su ƙwarai da gaske Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu bayan Allah maɗaukacin sarki ya kammala bayani game da abin da ya shafi rantsuwa da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da rantsuwa Allah maɗaukacin sarki sai ya ƙoƙarin alaƙanta wannan hukunci na rantsuwa da abin da ya shafi zamantakewa na aure tsakanin mata da miji matsaloli da kan faru har miji ya rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba ko zan yi kaza ko sai na yi kaza ya rantsi akan haka Allah sai ya alakanta waɗannan ayoyi da ayoyin da za su biyo baya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in azamu falaq Allah maɗaukakin sarki ya ce lillazina yu'luna min nisa'ikum للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah maɗaukakin sarki ya ce na yi uluna min ihim. ga waɗanda suke rantsuwa cewa ba za su sadu da matansu ba Allah ya ce su Arba'a ta ashhurin to za a jinkirta musu za a saurara musu za a tsimaye su tsawon watanni hudu a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana ƙoƙarin bayyana rantsuwoyi da maza suke cewa ba za su sadu da matayensu ba ya ce na rantse da Allah ba ni ƙara saduwa da ke sai na wata kaza ko sai na shekara kaza ko sai kwana kaza ko sai kaza ya faru Allah ya ce lillazi na yi ulu na min ihim. lallai ga waɗanda suke rantsuwa cewa ba za su sadu da matayensu ba Allah ya ce tarabbusu to za a jinkirta musu za a saurara musu arba'ata ashhurin za a saurara musu tsawon watanni hudu abinda ake nufi da al'ila jama'a shine mutum ya rantse cewa ba zai kusanci iyalin shi ba tsawon kwana kaza ko lokaci kaza wannan shine abinda ake kira da al'ila'u al'imamu abdulrazzaq a cikin kitabul musannaf ya ruwaici asali daga sahabi abdullahi dan abbas yake cewa mutanen jahiliya sun kasance sukan yi wa matansu ila'i ma'ana sukan kisa duwa da su sakamakon rantsuwa da suka yi tsawon wato lokaci ne tsawo don nufin su cutar da waɗannan matan abdullahi dan abbasin ya ce haka al'amarin ya ci gaba da wanzuwa har zuwa farkon musulunci a farkon musulunci haka al'amarin yake idan mutum ya yi rantsuwa ba zai sadu da iyalin shi ba to al'amarin da suke akai kafin musulunci haka suke akai bayan musulunci farko-farko har sai da aka samu wani ya rantsuwa cewa ba zai bar matar shi ba ta tafi ta auri wani sannan kuma ba zai zauna da ita ba zaman aure a matsayin shi na mijinta ba zai kusance ta ba kuma ba zai sake ta wani ya aure ta ya kusance ta ba wannan labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan take Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da wannan ayar Allah ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim lallai waɗanda suke rantsuwar ba za su sadu da iyalansu ba tarabbusu arba'ata ashhurin za a jinkirta musu tsawon watanni hudu yayi rantsuwa ba zai sadu da ita ba tsawon wata hudu ko sama da wata hudu to za a jinkirta mushi za a rabu da shi har sai wannan wata hudu da ya rantsuwa a kai ko sama da wata hudu ta cika jama mun fahimta idan wata hudu ta cika shi kenan sai a mubalabance shi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya karya rantsuwar shi ya sadu da iyalin shi sai ya yi kafarar rantsuwar da ya yi ko kuma a buƙaci da ya saki matar don yanzu ya zama cutarwa an fahimta ko kuma idan ya doge ya ƙi yadda ya sake ta alƙali sai ya tirsasa mishi ya sake ta ko kuma alƙali ya sakar mishi ita ma'ana a raba auren ina fata mun fahimta me yasa saboda abbararu ya shigo ciki kenan wannan ayar sai ya zamto ta tabbatar da abin da wato larabawa suke a kai kafin zuwan musulunci na yin ila'i ma'ana ila'i yana nan amma musulunci sai ya daidaita shi sai ya mayar da shi wata hudu shine mafi yawancin kwanakin da idan mutum ya yi ila'i to tarabbusu za a jinkirta mishi za a yi intifarin shi ina fata mun fahimta za a tsimaye shi zuwa wannan lokacin ina fata da ma mun fahimta Allah ya ce fa fa'u idan har ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi ya zake wa iyali fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kamar yadda ya kawar da kai daga wato wannan ukuba da ya nufi yi wa matar shi ya nufi wa iyalin shi yadda ya kawar da kai to Allah zai kawar da kai daga wannan zunubai nashi rahimun sannan Allah madaukakin sarki mai tausayi ne wannan ayar kenan tana ƙara tabbatar da cewa idan mutum ya wa matar shi ila'i sama da wata hudu to ba za a bar shi ya wuce wata hudu ba don yanzu ayar ta iyakanta adadin kwanakin da idan mutum ya yi ila'i za a bar shi zuwa wannan lokacin ina fata ma mun fahimta amma da za a ce za ka yi ma ka ila'i kai mata yaji kin saduwa da ita da kin zuwar mata ƙasa da wata hudu kai rantsuwar cewa ba za ka sadu da ita ba wata ɗaya wata biyu wata uku wata uku da kwana biyar da kwana goma sati biyu kwana biyar to wannan lallai ne ka cika wannan ila'i naka in ko ba haka ba in ka kariya, to lallai ka fara ta lazumce ka ina fata zama mun fahimta don haka kwana biyar kai ila'i cewa ba za ka sadu da matarka ba kai rantsuwa to ɗayan biyu ko dai ka cika waɗannan kwanakin don haka a kwana na biyar shi kenan kaga babu kafara a kanka ko kuma ka yi kafarar rantsuwar da ka yi sai ka dawo ka ci gaba da kusantar iyalinka ina fata da ma mun fahimta da haka da ma ila'i tabbataccen hukunci ne da tabbatarwar da alkur'ani ya yi mishi da tabbatarwar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi mishi hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa matan shi ila'i ina fata mun fahimta annabi yayi wa matan shi ila'i me ke jawo ila'i rashin jituwa tsakanin ma'aurata guda biyu dan dama hausawa suka ce zo mu zauna zo mu saba ko babu yadda za a yi a zauna zamantakewar aure ba a samu matsala ba ina fata mun fahimta in kana tunanin imani ne da tsoron Allah da takawa baka kai manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallama idan ke kina tunanin nagarta da wato imani da kaza da kaza ai baki kai matan manzon Allah ba amma sai da wani abu ya faru a tsakaninsu har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu ila'i tsawon wata guda tsawon wata guda jama mun fahimta da kyau kuwa yanzu wannan anan za mu fahimci wani abu ashe matsaloli da ke faruwa tsakanin ma'aurata ashe matsaloli ne dama na yau da kullum dama ana sa ran za su faru ashe kenan idan sun faru to ba wani abu bane da za a yi inkari innama abin da za a yi inkari shine abin da ya saba wa shari'ar musulunci ina fata mun fahimta matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka haɗu aka yi taro aka yi mitin suka ce to kamar su suna matan annabi guda amma ba su sa kaya iri kaza ba su ɗaura abu kaza ba su sa kaza ba su yin kaza Allah ya sa jama'a kun fahimta nan sai suka haɗu aka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce matan wane suna kaza matan wane suna da kaza suna yin kaza suna makala kaza don haka mu ma ya manzan Allah kai mana annabi shi kuma bai da hali matan manzan Allah suka matsa ma manzan Allah annabi ran shi ya ɓaci har sai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu zafi Allah maɗaukakin sarki yake cewa cikin suratul ahzabi ko Allah ya ce ya nisa annabiyyi lastunnaka ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna a ɗayan ayar Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila yace idan rayuwar duniya kuke so ku taho za a ba ku duk abin da kuke so za a jiyar da ku daɗi abin da kuke so na makale da gurin zama da kaza da tufafi da abin hawa duka za a ba ku amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ce idan ko ya zama wato duniya kuke so to ku sani a lahira ba ku da rabu idan ko har lahira kuke so wa in kun tunna turijinal wa in kun tunna turijinal Allah wa rasulahu wa daral akhirah sai ce fa inna allaha a lil muhsinati min kunna ajran azima idan ko Allah kuke nufi lahira kuke nufi aljanna kuke fata to lalle Allah madaukakin sarki ya tattalarwa masu kyautatawa lada mai girma zai shigar da su aljanna a ranar alkiyama waɗannan ayoyin suka sauka waccan aya ta suratul tahrimi ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya a sa rabbuhu in ɓallaɓa kunna an zuwa jan khairan min kunna muslimatin Allah ce tabbas ubangijin shi ya kusa ya sauya mishi mata ya sauya wato ya sauya mishi wasu matan baku ba Allah sai an bato qualities ɗinsu ya ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin batin wa abu kara Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ma matan annabi ya ja kunnansu annabi ya shigo cikin gida ya fara da aisha to ke kin ji ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce in duniya kuke so ku taho za a baku amma fa a lahira baku da rabo ke yarinya ce da ƙananan shekaru tafi ki shawara da mahaifinki aisha ta ce ni yanzu zama da kai ya manzan Allah sai na yi shawara da iyaye na ta ce wallahi na zaɓi na zauna da Allah da manzan Allah annabi ya wuce ya je gurin wanci ita ma ta faɗi irin abin da Aisha ta faɗi haka ya kewaya su gaba ɗaya suka faɗi irin abin da Aisha ta faɗi to sannan annabi ya dawo ya zauna lafiya jama'a ku ji manzan Allah fa ka kai shi imani ne da haka kana malami waɗannan abubuwan za su faru da kai wasu za su zo wa iyalinka za su zo wa matarka a ce da ita malaminki shi ke wa'azi malaminki shi ke sallar juma'a malaminki shi ke kaza malaminki shi ke kaza aikin fi ƙarfin waɗannan kayan ya kamata ki fara kaza takalman nan ki watsar da su ki fara kaza mana Hansa ɗinki ki canza kaza ki canza sai ka ga an canza tunanin matarka ka dawo daga karatu ka dawo daga kaza sai kaga an canza maka yaya to kaza kake so kaza ake so kaza ake so waɗannan abubuwan jama'a ba abubuwa bane na ban mamaki in sun faru inna ma jama'a abin da ya kamata musamman ga su matan ya kamata ki rika natsuwa da kyau ki auna ki ga wani irin miji kike tare da shi mecece manufar shi ki iyakacin ƙoƙari ki san mecece manufar shi sannan ki yi ƙoƙari gurin tabbatar mishi da manufar shi don haka mata ku riƙa kallon mazajenku ku riƙa kallon manufofin mazajenku ku riƙa taimakon mazajenku don tabbatar da manufofinsu jama'a bai ɓoyi mana a tarihi ba tarihin asayida khadija irin gudunmawa da taimako da mu'azara da ƙarfafa da dukiya da ta yi amfani da shi gurin taimakon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duk bai ɓoyi a gare mu a tarihi ba kuma annabi bai manta da ita ba annabi bai ci amanar soyayyar da ta mishi da taimakon da ta mishi ba har bayan ta rasu annabi ya kula da amanarta baya bari a faɗi mugun abu a kanta kai ƙawayenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama su yake mutunta su yake me yasa saboda ta kyautata mushi ita ta fara shiga wannan addini nashi da ya zo da shi addinin musulunci mace ta fara shiga musulunci ita ce khadija ta taimake shi da kuɗi ta taimake shi da shekarunta da gogewarta da iyawanta a rayuwa to haka ya kamata mata su zama mijinki malami ne ki taimake shi akan manufar shi mijinki ɗan kasuwa ne to ki rika bashi shawarwari akan kasuwanci ma'aikacin gwamnati ne to ki rika bashi shawarwari daidai da shi kaza ne yake sana'ar kaza yake to ki karfafe shi akan manufar shi matukar wannan manufar ba sabon Allah ba ce da aka mata ku ji tsoron Allah akan wannan ina fata mun fahimta dan haka matan manzon Allah kun ji abinda wato asalin ya faru da su har ma hadisi ya tabbata cewa a sa'ad da annabi ya gama ila'in shi ya rabu da su ya dawo ɗakin shi a jikin masallacin shi sai da ya kwana ashirin da tara annabi sai ya shigo cikin gidan shi wacce ya fara haɗuwa da ita cikin mata shi ita ce aisha ita ce aisha kaga miji ya yi kwana ashirin da tara baya gida ya yi yaji yanzu an gan shi me ya kamata jama'a sai a yi murna sai a tarbe shi a karɓi kaya in ya shigo da shi a yi kaza a yi kaza aisha sai ta ce to ai ka ce kwana talatin za ka yi yanzu kuma ashirin da tara kai mana sauran kwana ɗaya nan jama mun fahimta mana kama har yanzu ba tuba ba kenan sai da annabi ya wancan wa'azin kenan jama mun fahimta da kyau annabi bai fusata ba bai kai duka ba ba canis ya ko naushi ba jama'a sai ya kwantar da hankalin shi sai ya ce ai wata wata kwana ashirin da tara ne ko kwana talatin ma'ana wata kwana ashirin da tara yake idan aka lullube shi to sai a cika shi ya zama kwana talatin fana annabi sai ya kwantar da hankalin shi sai ya ba da ilimi maimakon an bata mishi rai ya yi duka ya yi ashar ya yi zagi annabi sai ya karantar da ilimi ina fata mun fahimta kaga kai ma abin da ya kamata kenan an bata maka rai an yi kaza an yi kaza to sai kai abin da kake ganin ya dace a wannan yanayin ina fata mun fahimta dan ta bata maka kai ma ka rama to kun zama iri ɗaya kenan ta faɗa ka faɗa to kun zama iri ɗaya kenan jama'a kun fahimta kaga sai a nemo wani na uku ya sulhu tsakaninku kenan ma'ana ba za ka iya sulhu ba ba za ka iya rike akalar gidanka ba kenan ina fata an fahimta amma ta faɗa to ka faɗa akasin wannan ko abin da zai gyara wannan yanayin ina fata mun fahimta amma idan ka biye mata to kun zama iri ɗaya annabi ya ce su mata na qisatu aqlin wa dinin ta faɗa kai ma ka faɗa kaga an tabi manzilati hakin jama'a mun fahimta da kyau ko amma ta faɗa sai ka kwantar da hankalinka yi kaza shikenan ina fata mun fahimta wani mawaƙi ya ce iza ma hajani na kisun la ujibuhu fa inni iza jawo butuhu faliyar zambu unazzihu nafsi an musawati siflatin wa man za ya ubbul kalba in abbahu kalbu mun fahimta da kyau ma'ana yake cewa wato idan wawa ya takale ka da magana idan wawa ya aibanta ka ko ya faɗi wata bakar magana a kanka to kada ka amsa mashi, kada ka tamka mashi, saboda in ka bashi amsa to kun zama iri ɗaya yace ina tsarkake kaina daga daidaito da waɗanda suke wawaye sai ce wa zai ciji kare idan kare ya cije shi ai kaga sai mahaukaci ko mana kare ya cije ka kai ma sai ka kwanta sai ka cije shi to kaga duk kun samu matsala kenan a ƙarshen ta sai a ce to dama dai mahaukacin kare ne watakila virus ɗin sun fara aiki nan take ka kai ma sai ka ma cizon ka kaga duk zama iri ɗaya kenan ina fata jama'a mun fahimta don haka jama'a waɗannan abin da suke karantar da mu shine lallai annabi ya wa matan shi ila'i da haka ila'i tabbataccen hukunci ne a musulunci kuma akan yi ila'i ne jama'a don ladabtar da mace ta yi laifi an yi mata wa'azi an yi mata nasiha ka ɗebo abokanka an jawo ayoyi an jawo hadisai bukhari muslim duk an jawo ta ce ita wallahi ba za ta bi ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa ta ce ba za ta bi ba haka wata ta kememe jama'a kememe ta yi wallahi ta yi kememe aka jawo aya shi abokin da aka ɗauko yana wa'azi in ya jawo ayar sai ta ƙarasa in ya jawo sai ta ƙarasa <laughs> <laughs> mana an ranniya ce an ranniya ce ta yi tilawa ta yi tilawa da ta jawo sai ya karasa da ta jawo sai ya karasa aure zai kara ta ce wallahi da Allah ya rufa mishi asiri ya sai gida ya kara aure gwanda su zauna a cikin talauci da suke fama da shi kai mata wannan kishin naku yayi zafi da yawa ku rage wannan kishin in alherin ya zo ai duk da ku za a ci ko kuwa abokin shi ya ya jawo ayar nisa'i sanki huma babalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ya tsaya anan tace to me Allah ya ce a gaba sai ya shiru tace me yace ya shiru ita ce Allah ya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ni ne shi sai na ce to me kuma Allah ya faɗi a gaba ya ce au ma malakat ya ce to ma sai ki tafi gida ma malakat imanuhun za a ji rayu ko kuwa zama tunda da abin tawili ne aka jawo aya aka yi nasiha aka yi nasiha wallahi ta kiji gaba ɗaya ta kwashe kayanta ta yi yaji ta tafi gidansu can ta tafi ta gudu shi kenan. shi kuma bawan Allah duk sai ya shiga ɗimuwa ya shiga ya tihu na fil alawai suka ce illar zama da mata ɗaya nan. Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye jama'a ba zuga mu nake yi ba lalle ka kalli ƙarfinka da tattalin arzikinka tukuna kafin ka ce za ka ƙara aure ina fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Dan haka duk ta gama zamanta sai ta dawo ita da kanta ta dawo kafin ta dawo jama'a abin da ya faru ta tafi wata takwas ta ƙi dawowa kawai sai ya nemi wani auren ya je aka yi aure sai da ya wata shida ya gama cinye amarci da matar shi gaba ɗaya suka huta suka natsu sosai ya dawo hayyacin shi shi sai ta fara flashin ta waya sai ayo flashin sai ayo flashin can da ya ɗauka da ya ce wai wace ce ta ce wance sai gida da ce kamar bai ma san da ita wance wance ban gane ki ba ta ce wance matar kai ce oke wance ce eh ya ce ai wallahi shi bai ɗauki muryar ba ta ce haɓawa na wulaƙanci za ka yi mai ce wallahi ba wulaƙanci ba ya ce to yanzu ya aka yi ta ce wallahi zan dawo ya ce to ai dama ba ni na ce ki tafi ba ta je ta haɗu da ƙasƙanci da wulaƙanci da ta dawo take ba shi labari yake ba mu labari ta ce omo sai an rage mata sannan za a ba ta ce amfani da shi sabulun wanka sai ɗan guntuwa haka sannan za ta amfani da shi kullum tsawa ake mata daka mata tsawa ake kyare ta ake hantarar ta ake yi ta ce ta haɗu da ƙasƙancin da ba ta taɓa haɗuwa da shi a duniya ba me ya kai ta zuwa ga wannan ƙasƙancin jama'a zafin kishi zafin kishi to irin wannan kai mata wa'azi bata ji ba to matakin farko kenan sai Allah maɗaukacin sarki yayi intikalin ka kai ka tafi zuwa ga mataki na biyu shine wani mataki sai Allah ya ce mene wahajruhunna fil mabaji wallati takhafuna nushuzahunna matakin farko sai ya ce fa'ibuhunna da aka maza kun ji matakin farko ba duka ba hunna aka ce kuyi musu wa'azi ka zonar da ita cikin sauƙi da lalama wance e eh, kinga kaza kinga kaza ba hayaniya ba komi wance bar kaza kaza ba daidai bane kaza kaza ba daidai bane sai ka faɗa mata cikin sauƙi sai ta fahimta hunna mataki na biyu in an yi wa'azi bata ji ba Allah sai ya ce me dai wahjuruhunna fil mabaji'i ku kaurace musu a wurin kwanciya ku ƙaurace musu a shimfiɗa to kaji wannan yana daga cikin ma'anar ila'i ina fata mun fahimta haka annabi wa matan shi ila'i kenan ila'i yana daga cikin hanyoyin da ake ladabtar da mace idan ta yi nushuzi ina fata da ma mun fahimta mace ta yi ƙayar baya ta yi nushuzi ta ce ba wanda ya isa ta yi kaza duk ta yi waɗannan abubuwan to kai mata wa'azi ƙaurace mata a gurin shimfiɗa idan ta kifa to sai a tafi mataki na uku kaji wani ya ce fadribu hunna ko mataki na uku kenan sai a dake su amma fa jama'a hadisi ya tabbata annabi ya ce darban ghaira mubarri'in duka wanda ba na wuce iyaka ba za ka yi duka a yi targaɗe duka a yi karaya sai an je asibiti sai an yi sojiri sai an yi ɗinki to wannan jama'a zarban mubarri'in ne annabi ya hana ina fata jama'a mun fahimta waccan aya da ta sauka a suratul nisa'i da Allah ya ce wabribuhunna a lokacin da ta sauka a zamanin manzon Allah dama sahabbai ashe a wuya suke duk matayen su bata musu rai suke yi ai ayar na sauka shikenan sai aka fara aiki wallahi jama'a sai aka fara aiki da aya ai gari na wayewa kawai sai ga mata sun cika gidan manzon Allah wannan bakinta a kumbure wannan gefen idanta wannan kaza wannan kaza haka wannan tana dan dingishi haka tana taho duk sun bige su jama'a duk an bige su wannan ta kawo karar mijinta ya mata Chinese wannan ya mata kwambe wannan annabi sai ya tara mazan gaba ɗaya sai ya ce da su yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli yace wanda yafi kowa alkhairi cikin ku ku maza shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalin shi annabi yace wallahi ban taba dukan wata cikin mata na ba kaji khairiyar annabi ga iyalin shi wanda mu ake so mu kwaikwayi annabi a wannan ɗabi'ar da sauran ɗabi'un shi gaba ɗaya jama'a mun fahimta da kyau kuwa annabi ya ce waɗannan matan da suka kawo ƙarar mazajensu to su mazajen ula'ika laisu bi khiyarihim su mazajen da suka yi duka to ba su suka fi alkhairi ga matayensu ba jama'a mun fahimta annabi sai ya faɗi wancan hadisi annabi ya ce ku? a kansu kaza kaza annabi ya lissafo haƙƙinsu a kanku kaza kaza za mu zo duk za mu karanta waɗannan abubuwan gaba ɗaya don maza su san matsayinsu da haƙƙoƙin matansu a kansu kuma mata su san nasu matsayin da haƙƙoƙin mazajensu a kansu don in baka san haƙƙinka ba a kanta bata san nata haƙƙin a kanka ba to za a samu matsala don baka sani ba balle ka iya idar da wannan haƙƙin ita ma bata sani ba balle ta sauke haƙƙin da ke kanta naka ina fata mun fahimta duk za mu zo za mu karanta daga ƙarshe annabi sai yake cewa lallai kada su yi ma wasu izini su shigo cikin gidanka sai da izininka kada ta ɗiba daga abincinka ta bayar sai da izininka kada ta fita daga gidanka sai da izininka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har suka yi muku kayar baya ya ce fadribuhun na barban gairu mubarrihi a da ke su duka ba na karya kashi ba ba duka na wuce iyaka ba annabi daga ƙarshe sai ce fa'in a fa'anakum falata bugu alaihin na sabila kamar yadda Ikati ba su ne na ayar alƙur'ani suratun nisa idan suka yi muku ɗa'a suka yi muku biyayya suka kula da haƙoƙinku to ba ku da dalilin da za ku ce alfarmar su ku cutar da su in kana tunanin kai ne sama da ita ka fita shekaru ka fita ilimi ka fita kuɗi kai kake ɗaukaki a samanta Allah sai ce to ka tuna fa inna Allah kana aliyan Allah maɗaukaki ne in kana jin sama da ita kake to Allah na sama da kai kabiran Allah mai girma ne in kana jin kai mai girma ne kana da kaza kana da kaza to Allah ya fi ka girma ina fata jama'a mun fahimta don haka wannan ayar ta zo ne don ta bayyana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ila'i da bayyana cewa ila'i ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake bi don ladabtar da matar da take ƙayar baya ga wacce wato ga mijinta ina fata mun fahimta da haka dai Allah ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim mazajen da suke wa matansu ila'i suke rantsuwar ba za su sadu da iyalansu ba ta rabu su ta ashirin za a jinkirta musu ta rabbu ashhurin za a jinkirta musu tsawon wata hudu Allah ya ce fa in fa'u idan suka cika ma'anan in suka cika shine idan suka dawo suka ci gaba da saduwa da matayen nasu ina fata mun fahimta fa'in fa'u idan suka karya ila'insu suka janye wannan rantsuwa da suka yi suka ci gaba da zakkewa iyali fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne rahim kuma Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne wannan ayar malamai sun yi saɓani game da shin idan har mutumin da ya yi ma matar shi ila'i har ya bari wata hudu ya kai shin da kaiwa wata hudu matar ta rabu da shi ma'ana ila'in ya zama saki aure ya rabu tsakaninsu ko ku a'a sai an tsayar da shi sai an dakatar da shi wane e dawo karyaran tsuwarka ci gaba da saduwa da iyalinka kun fahimci matsalar da kyau kuwa ma'ana shin da kaiwa wata hudu to matar ta rabu da shi bi min humra'atuhu ko ku a'a in aka kai wata hudu to sa'an nan ne za a tsayar da shi a bincike shi a nemi da ya karya rantsuwar in ba haka ba ya sake ta in ba haka ba alkali ya sakar mishi ita kun fahimci matsalolin guda biyu za mu zo za mu tattauna ta nan gaba insha Allah amma abin da yake daidai jama'a idan miji wa matar shi ila'i aka kai wata hudu to ba da kaiwa wata hudun ne matar take zama ta rabu da shi ba har sai an bukaci da ko dai ya ci gaba da saduwa da ita a matsayin zamantakewar aure ko kuma ya sake ta kada ya cutar da ita in yaƙi ya yi taurin kai alƙali sai ya sakar mishi ita ina fata an gane wannan maganar ita ce wacce take daidai amma an samu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa da zarar mace ta kai wata hudu sa'ad da mijinta ya mata ila'i to kai tsaye automatic saki ya faru tsakaninsu aure ya rabu tsakaninsu wannan maganar ma ba ita ce daidai ba maganar da take daidai ita ce lallai ne ko da ya kai wata hudu to lallai za a buƙaci da ya ci gaba da zamantakewa da ita in ba haka bai ya sake ta ko kuma a sakar mishi ita dalili akan haka faɗin Allah da ya ce wa in azamu talaqa idan ko kuka kudirce niyyar saki a ranku azamu talaq kuka yi azamar yin saki Allah ya fa inna Allah sami'un alim lalle Allah yana jin abin da kuke faɗi ma'ana sakin da kuka furta Allah yana jiye da shi alimun sannan Allah yana sane da abin da kuka kudirce na niyoyi a cikin ranku sakamakon abin da bakunanku suka furta ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce wa in azamu talaq dalili ne akan cewa lallai macen da aka yi wa ila'i ko da wata hudu ya kai to bata saku bata rabu da mijinta ba ina fata da mun fahimta don inda ta rabu da mijin da kaiwa wata hudu ai da Allah ba zai ce wa in azamu talaq ba ina fata da mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace jama'a waɗannan su ne ma'anar waɗannan ayoyin waɗanda muka karanta a yau insha Allah yana daga cikin darussa da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan ayar a taƙaice jama'a malamai suka ce ishtamalat Habihil aya ala hukumil ila'i wannan aya tana ɗauke da hukuncin ila'i a musulunci ina ma'anar ila'i malamai suka ce wa huwa limtina'u bil yamin min wafa'i zawjati limuddati arba'ati ashhurin aw aqalla min zalika aw akthar ma'anar ila'i shine mujiye rantsuwa ba zai sadu da matar shi ba tsawon wata huɗu, sama da haka ko ƙasa da haka wannan ayar tana ɗauke da hukuncin ila'i yana daga cikin hukunce-hukunce da wannan aya kake ɗauke da shi malamai suka ce faman alamin zaujatihi duk wanda ya yi wa matar shi ila'i fa'in kana li min arba'ati ashhurin idan ya zama ila'in ƙasa ne da wata hudu ma'ana sati guda sati biyu wata ɗaya wata biyu kwana sittin kwana kaza ƙasa dai da wata biyu eh, ƙasa da wata hudu afwan malai ce fa fahaza mislu sa'iril aiman to wannan ila'in za a gudanar da shi ne a bisa yadda sauran rantsuwoyi suke ya rantse ba zai yi kaza ba an fahimta to haka ya rantse ba zai sadu da iyalin shi ba to haka za a gudanar da wannan hukuncin a bisa waccan ka'idar don haka wata uku wata biyu wata ɗaya kwana goma kwana biyar kwana uku to wannan rantsuwa tana da hukuncin sauran rantsuwoyi al-yaminul munaqada idan ya cika to babu kafara akan shi idan ko har ya karya rantsuwan ƙasa da kwanakin da ya rantsuwa ba zai sadu da matar ba to kafara ta haukan shi ina fata jama'a mun fahimta malamai suka ce in hanasa idan ya karya wannan rantsuwa tashi kafara sai yayi kafara wa in atamma bi yaminihi fala shay'a alaihi idan ko ya cika rantsuwar shi to babu wata kaffara da ta lazumce shi hukunci na biyu da wannan aya ko waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi malamai suka ce fa in asarra idan wannan miji ya doge yau matar shi ila'i wata hudu ya cika aka ce wane e ka warware wannan rantsuwar don adadin kwanakin da musulunci ya bayar a yi ila'i wata hudu ne kuma ka cika wata hudu ka warware rantsuwar ka yi kafara ka ci gaba da zamantakewar aure tare da iyalinka sai ya doge sai ya ƙiji an fahimta ya nace sannan malamai suka ce wanka batil mudda kuma wannan lokaci adadin wata hudu da musulunci ya ba da dama sai ya wuce ya shige ya ƙetare malamai suka ce umira zauju bil fai'ati to za a umarci wannan miji lallai ya dawo ya ci gaba da zakewa iyalin shi wa huwa alwafa'u ma'anan alfai'atu da Allah ya ce fa in fa'u shine ya ci gaba da saduwa da iyalin shi fa in wati'a idan har ya ci gaba da saduwa da iyali fala shi alai to babu komi akan shi siwa kaffaratil yamini in ba wannan kaffara ta rantsuwa da yayi cewa ba zai sadu da ita ba an fahimta da kyau jama'a malamai suka ce wa inimtana'a idan yaƙi ya karya wannan kafara tashi yaƙi ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi malam ya ce ujubira ala falaki sai a tirsasa mishi sai ya saki matar fa inimtana'a idan ya doge ya ce shi ba zai sake ta ba to ci gaba da saduwa da ita ya ce shi a'a yaki yi ila'i to ka sake ta ta huta ta je ta aure yace shi a'a malamai suka ce fallaka alaihi alhakim alkali sai ya sakar mishi matar ko ya tirsasa shi ya saki matar a kama shi a sashi a bayan kanta to kai ka sake ta don wannan an samu abbararu cutarwa ta shigo cikin wannan zamantakewar ƙa'ida kuma ta ƙur'ani Allah cewa yake wala tumsiku hunna biraran li kada ku riƙe matan ku ba ku zauna da su zaman aure ba matsayin mata da miji kuma kai baka sake ta ta tafi ta auri wani ba Allah sai ce kada ku yi haka jama'a mun fahimta dan haka wannan jama'a yana tsara tabbatar da wannan hukunci na wato asalin al'ila yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ila'i idan har miji ya dawo ya ci gaba da zama da matar shi da iyalin shi malam ya ce wannan yana nuni akan shi ya fi falala shi ya fi daraja don kullum addinin musulunci ƙoƙari yake a haɗu a fahimci juna a zauna lafiya ba ƙoƙari yake ya raba tsakanin ma'aurata ba ba ƙoƙari yake ya raba tsakanin al'umma ya raba tsakanin mutane ba kullum musulunci yana nuni ne akan haɗa kai ina fata mun fahimta don haka abin da ya fi falala al'afbalu an ya fa'aha wa yukaffira an yaminihi abin da ya fi dacewa shine ya yi kafarar rantsuwar shi sannan ya ci gaba da saduwa da ita ina fata mun fahimta kaga a bisa waccan ka'ida ta waɗancan ayoyi da muka wuto a baya kenan wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum ina fata mun fahimta yana daga cikin hukunce hukunce da wannan aya take ɗauke da shi malamai suka ce يستدل بهذين الآيتين على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم wannan aya ana kafa hujja da ita akan cewa lallai hukuncin ila'i to ya keɓanci matan da ake aurensu ne ma'ana matan da matar da ka aura ka biya sadakinta take ƙarƙashinka a matsayin matar aure to ita ce hukuncin ila'i yake tabbata a kanta amma kaga baiwar da ka mallaka to wannan babu hukuncin ila'i akan wannan baiwar ina wajihul istidlal a cikin waɗannan ayoyin shine inda Allah ya ce min nisa'ihim min nisa'ihim ina fata mun fahimta sa'an nan yana daga cikin hukunce-hukunce da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi malamai suka ce wa yustadallu bi hazaini al-ayataini ala anna jimaa wajibun fi kulli ta ashhurin wannan ayar malamai suka ce tana nuni akan wajibi ne miji ya sadu da matar shi so ɗaya a kowane wata hudu suka ce wannan ayar tana nuni akan wajibi ne jama'a mun fahimta da kyau me yasa suka kafa hujja akan haka malamai suka ce hikimar ita ce Allah maɗaukacin sarki ya kalli masalihul ibadi matarka ta ɓata maka rai to kuma Allah idan bai tabbatar da hukuncin ila'i ba babu maslaha kenan dan ila'i maslaha ne ga ma'aurata to kuma tabbatar da hukuncin ila'i ba tare da ƙayyade iyakar kwanaki ba to kuma cutar da mace ne sai ya zama ta ɓangaranta babu maslaha kenan a musulunci ina fata an gani to wannan ta sa Allah sai ya tabbatar da hukuncin ila'i maslaha ga namiji sannan sai ya tabbatar da ga adadin kwanaki da za a yi ana ila'i ba wai shekaru ba wannan don ya tabbatar da maslaha ga ita matar jama'a mun fahimci masalihul ibadi kuwa malamai suka ce waɗannan watanni guda hudu da Allah maɗaukacin sarki ya ce arba'ati ashhurin tarabbusu arba'ati ashhur waɗannan su ne adadin kwanakin da matar da take tsaka tsakiya gurin sha'awa take iya haƙuri da namiji ko da bai saduwa da ita jama'a mun fahimta da kyau ko? ina malaman likitoci a ji a bincike ma? malamai suka ce mata sun kasu kashi uku akwai matan da suke wato suke gefe da gefe waɗannan suna da sha'awa mai ƙarfi wanda wata ba ta haƙura mijinta bai sadu da ita ba ƙasa da kwana uku wata tana jinin al'ada to sha'awa ta so mata take to kaga wannan tana gefe hiya ala farafin ina fata an gane wata kuma fa gaba ɗaya ba mata da sha'awa gaba ɗaya ita ko shekara goma za ka yi ka je kai ta yi babu ruwanta da kai to kaga wannan ita ma ala farafin ko to amma mace da take tsaka tsakiya malamai suka ce wata hudu shine matar da take wato iya haƙuri da namiji bai sadu da ita ba ina fata jama'a mun fahimta da wannan ne ta sa jama'a aka ruwaito wata magana daga al'imamu malik imamu daril hijira a cikin littafin shi muwaffa ko kuma a wani daga cikin maganganu da aka ruwaito daga gare shi aka ce wata rana yana yawo a garin madina eh, yana yawo a garin madina yana binciken yaya mutanen gari suke me ake faɗi kan gwamnati me ake cewa me ake ciki me ake kaza yana cikin yawo da daddare sai ya jiyo wata mata tana rera wasu baitoci tana maimaita su a cikin ɗakinta da daddare tana cewa ta ɓawala hazan lailu wa zuwarra buhu. وأرقني إلا ضجيء ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يصر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا تحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقص من هذا السرير جوانبه walakinnani akhsha raqiban muwakkalan bi anfasina la yafturu dahar katibuhu makhafata rabbi wal haya'u yasudduni wa ikrama ba'ali an tunala marakibuhu take cewa wannan dare ya tsawaita ce ga dare ya tsawaita gari ya ki wayewa tace gashi ina cikin kunci ina fama da cewan wanda zai zauna tare da ni mu kwanta tare da shi ma'ana tana kewar mijinta mijinta baya nan tace ula'ibuhu fauran na yi wasa da shi wani lokaci wa fauran ka annama bada kamaran wani lokaci kuma ya zamto muna raha muna dariya kai ka ce wata nake haske tace ya surru bihi man kana yalhu bi qurbihi tace duk wanda yake wasa da shi mijinta kenan ma'ana tana ma'ana mace na farin ciki da kusancin mijinta kusa da ita ma'ana zaman mijinta kusa da ita an fahimta da kyau duk gashi ta gama faɗi daga ƙarshe take cewa fa wallahi ina rantsuwa da Allah laulallahu la a ghairu tace in baccin Allah ina rantsuwa da Allah da babu wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba take cewa wato lanuqisa min hadha as-sariri jawanibuhu da an yi sukuwa kan wannan gadon mana da ta je ta ɗauko farka da ta ɗauko kwarto da an yi kaza da an yi kaza sai ta ce walakin na ni aksha rakiban muwakkalan bi fasina. ta ce sai da ina jin tsoron Allah da ya wakilta wasu mala'iku da suke lura da numfashinmu da kai komo suna kallonmu la yafturu dahara katibuhu suna rubuta ayyukan da muke ba sa tsawon zamani ta ce makafata rabbi kuma in baccin tsoron ubangiji na walhaya haya'u ya sudduni ga kunya tana ture ni tana tare ni wa ikrama ba'ali kuma karrama mijina an tunala marakibuhu gudun kada a hau abin hawan shi ita take nufi kenan kinaya ce alal jima'i tace in baccin tsoron Allah da na ɗauko wani an yi sukuwa akan wannan gadan an girgiza gadan nan kowa ya san abin da ake ciki wannan sayyidina umar yana jin wannan hankalin shi sai ya tashi ya bincike ina bujin wannan aka ce ai an tura shi jihadi Don akwai tashin hankali jama'a afwan sayyidina umar ko ya eh, afwan imamu malik imamu malik ya ruwaici wannan amma daga sayyidina umar eh imamu malik daga sayyidina umar ina fata mun fahimta ma'ana ina mijin wannan ce, an tura shi jihadi ka tafi jihadi an tafi yaƙi nan da nan sayyidina umar ya ce to daga yau ba za a ƙara tura wani jihadi ya tafi sama da wata hudu ba ina fata mun fahimta dilala akan wannan ayar da kuma tambayar da sayyidina umar yewa yar shi hafsa akan cewa adadin kwanaki nawa mace ke iya haƙuri mijinta in bai sadu da ita ba hafsa ta ce wata hudu wata shida ko wata hudu sai ya ɗauki a jalaini. ina fata mun fahimta Ya ce daga yau duk wanda aka tura to ba zai wuce wata hudu ba ina fata mun fahimta da haka wannan ayar tana ɗauke da waɗannan hukunce-hukuncen gaba ɗaya wanda daga ƙarshe kamar yadda ake min isharar lokaci ya yi wannan aya tana ɗauke da wani hukunci na ƙarshe malam yace qauluhu wa in azamu falaka. dalilun ala anna zawjatal muli la tutlaqu bi mudhi arba'ati ashhurin wannan ayar tana nuni akan idan wata hudu ta wuce bayan kayi wa matarka ila'i to bata saku ba har sai in kai ne ka sake ta ina fata mun fahimta malai ce wa huwa dalilun aiban ala anna la'amata bi milkil yamini la yakunu fiha ila'an macen da ka mallaka a matsayin baiwa to hukuncin ila'i bai tabbata gare ta ba an bayyanta da kyau kuwa malam yace iz la yaqa'u alaiha balaqun saboda ai ba zai yi ka saki ka ba ka ce ka saki baiwarka zai yi jama'a to kaga hukuncin ila'i bai lazumce ta ba jama'a muna fahimtar waɗannan hukunce hukuncen da kyau kuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ga karatu ya karatu ga lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a gobe sai mu ƙarasa tattauna matsalolin da suka rage mana game da waɗannan ayoyi guda biyu sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka wato asalin kwana mu nema kowa fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya mai da kowa gida lafiya Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna fitintunun zamani da na rayuwa Allah ka kiyaye mu Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta wanda ya kafa wannan makaranta ta darul hadithi salafiya a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam albani Allah ka gafarta mushi Allah ka ji kanshi Allah ka ɗaukaki darajojin shi ka haskaka kabarin shi Allah ka amintar da shi azabar kabari da firgicin alƙiyama Allah ka shigar da shi aljannatul firdaus Allah ka haɗa shi da annabawa da manzanni Allah ka haɗa mu da su kuma ka tabbatar da wannan amana da suka bari Allah ka riƙe mishi wannan amana da hannunka na dama mu ne kowa fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik